manzari tumari duk ma abin da zaka kai amma wani abincin mara ka kasi a bakin ka wallahi wallahi ba ka ina ina ko ba ka ji ne kina ina na ce kina ina ki zo wannan ku yaron na ki zo zai bare ni kina ina kina ina ko ba gani ne ki zo wannan ku yaron na ki zo zai bare ni makuci wai shi zai bare ni ai ba ya saba idan abin ya zo a yi a ta kuma wannan yaron sai Baba da zai aka me me faru? Wai mari na zai. yi. kiya. Me za ka fa mari ni? Mari ni? Kariya ne wallahi. To mari ni? Ke bari ga ni. Duk wani kulumbutanki wallahi na kulumbutanki. Kwaye idan yaren nan na gani na hango a biye biyenki. gidan bokaye kike biye kike zuwa to ga irin biye-biyen boka ga abin da ya baki biye-biyen ki na bokaye ita kawo wani abu wallahi ina da gidaje da filaye Allah zan baka dan Allah amma ka rufa min asiri dan Allah ran annabi filin banza filin wahi gidan me nan gidan waye gidana ne dan Allah ka rufa min asiri gidan da filayen banza gidan da filayen wahi banza ina nuna zo gida kina bi da kina Allah shi haka sai ka ce donar ruwa garɗan garɗan garɗan sai ka ce godiya sai ka ce madakari a gida ne mana sannan na auren mai gida ba gida ya zama nawa ko mutuwa ta yi na ka tashi yan kamun jihadi na da da fili a cikin gida dole a wani ɗakuna da an tashi mutu waƙa waƙa ake tsanin saboda baro mai junjun nan eh? daga mai daga da magana yaro daga hannu zai mare to muna har ido hannun ya magani yawa to amma ni abin da nake kyautata tsammani yaran nan wajen nemo cikin yaran nan uwar tasa ta yi biye biye wajen bokaye la ha ila illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ra ina to duk abin da ya rara yi aira da ya daga hannu imari ka idan ya yi ko mai isa ki masifa shi. kina ina kina ina to haba wai da ai a kirata a nuna mata an san komai to ake ma abin da ya sanar tunan miki ai soyayya ce ta sanar gaya miki ai shi kenan a to ai da ka bari kira ta yanzu bai ta nuna mata mun san komai a dan girman Allah ni shiru dai ke Allah ke shi kenan ai shi kenan da ka biya mun kira ta zan ai ai yanzu a a a a mu nuna mata mun san komai a a dan Allah ki ki hakuri san mutum aka je dangin tsinannu ne sai a hankali ko a madina matsi nan ne wayo Allah wayo Allah wayo Allah a inda za ka rinka durun zuwa gurin boka to Allah ya yarda ko ciki ne da ke mutu biyu biyu za a yi ba wan ba ka je garin neman gida ka rasa ido a cire mutum a sa baka aljani ka zo kai ta fama da shi ya ta tsotson bargo don gaba wannan bargo zai sha ai shi kenan ina wannan yaron dan wurin nan a yana ce yana garin gogalan mana ko tsakakken takalmi garin a to ina rasa inda ya tafi yana ce yana Allah ya ba ku samu to Allah shirya bakin ki dan Allah ya dinga rufin alheri ke yaron nan to a in an yi wa zamu mu je dan yawo yawa <laughs> ina da ina ba mu ibidi eh sani giwa shikenan sai ya odu yawwa sai